العظام في مدرسة بمستخدم المقامات الأدبية مع الإمام أبو محمد الحريري البصري عليه رحمة الله wanda muke gabatarwa ko ranar lahadi da sassafe بان صلى asuba قال الإمام أبو محمد القاسم ابن علي الحريري رحمه الله في مقامة الثامنة والعشرون مقامة عشرين دا أكو من نيسا عند عشرين دا تقف wannan shine karatu na biyu a cikin makama ta 28 inda ya zo masallaci shi harusu ya tarar da liman ya shiga garin samarkand ya ce fani mazar kwaila inda kuma da ya shiga sai ya je tarar da liman ya hau masallaci ya hau mimbari to liman yana hawa mimbari ga abin da ya fara cewa nan <clears throat> ila an masala ko ila an masala zarwati har izuwa lokacin da liman ya daidaita akan bizzarwata a can ƙololuwan mimbari fasallama mushiran bil sai sallama yana mai nuni da hannun dama sun majalasa hatta khatama nazamut ta'zim sannan ya zauna har sai da tsarin kiran sallah ya hadu sun maƙala sannan ya ce to ga abin da ya faɗa alhamdulillahi mamduhul asma godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda yake mai abin yaban sunaye al-mahmud ala abin gode wa baiwa waki alwasi'il afa wanda yake mai yalwar kyauta almad'u li hasmin la'awa wanda yake abin roƙo domin yanke tsanance-tsanance malikil umami mamallakin al'umai baki ɗaya wa musawwirin rimami wanda yake mai daidaita radaddagaggun ƙasusuwa bayan an sa su a kabari zai tashe su ran alkiyama wanda yake da irin tawa shafi na 287 shafi na 287 an gani can ƙasa kusa da shafin layi na kusa da ƙarshe wannan arriman jam'i ne na arrami آه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أكين سورة ياسين سنة أكين حديث أوس الغفاري رضي الله عنه عند أحمد وغيره سوى من قال اسمائك سوى فإن صلاتكم معروضة علي كيف عرضت عليك كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت وقد أرمت أي العظام wa ahli samahi wal karami ma'abocin rangwami da kyauta wa muhliki adin wa iram wanda ya halakar da adawa da kakansu iram na faɗa muku cewa iram ko adawa ɗin da iram dai abu ɗaya ne shi sa Allah yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adin irama zatil imad su kuma adawa suna ɗaya daga cikin ƙabilu guda takwas na larabawan da allah ya ƙarar da su ba a rage ko mutum ɗaya a cikinsu ba akwai adu akwai samudu akwai ƙasam akwai jadis akwai abil akwai Amin, akwai amalik su ne amalikawa akwai jurhum duk sun ƙare yanzu su ne al'arabul ba'ira <clears throat> wa adaraka kulla sirrin ilmuhu sannan iliminsa ya riski kowane abin da yake a ɓoye wa a kulla misrin ilmuhu sannan haƙurinsa ya yalwaci kowace ƙasa duk wata ƙasa da ta sani to haƙurin ubangiji subhanahu wata'ala ya yalwaci ko ina a duniya wa amma kulla alamin qauluhu sannan kyautarsa ta gane dukkan duniya wa hadda kulla maridin haulahu sannan ƙarfinsa ya ruguza dukkan wani mai taurin kai ahmaduhu ina gode masa hamda muwahidin muslimin godiya ta mai kaɗaita allah wanda yake musulmi irin godiyar da mai ta Allah ko musulmi yake yi wa ad'uhu du'a mu'ammilin musallim sannan ina roƙonsa irin roƙona mai fata da buri na samun abin da ke wurinsa kuma mai miƙa wuya a kan dukkan wata ƙaddara ta asa wa huwa Allah la ilaha illa huwa al-wahidul ahad al-adilus samad la walada lahu wala walid wala rid'a ma'ahu wala musa'id yace kuma shine Allah abin bauta da gaskiya wanda ba wani wanda ya cancanta a bauta masa sai shi kadai guda ɗaya tilo mai adalci ga mamme abin nufi da bukata ba shi da ɗa ba shi da mahaifi ko mahaifa ba shi da 'ya'ya ba shi da mahaifa bai taɓa haihuwa ba ba kuma haifarsa aka yi sannan ba shi da mataimaki a tare da shi ko kuma mai ƙarfafarsa arsala muhammadan lilil islami muhammadu walil millati muwaqqida ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin ya zama mai shimfiɗa ga wannan addini na musulunci sannan kuma ya tabbatar da wannan babban addini wali adillatin rusul mu'akkida walil aswad wal ahmar musaddida kuma domin ya karfafi dalilai na manzanni da suka shuɗe ta hanyar tabbatar da cewa gaskiya suke da gaskiya suke gaskiya suka zo da ita kuma mai daidaita baƙin mutum ne da farin mutum sallallahu alaihi wasallam وسل الأرحام وعلم الأحكام ووسم الحلال والحرام وراسم الإهلال والإحرام يا سادة زمنتي يا كوير ده كنشا وكنشي يا ألم تحلل ده حرام يا نون إن ذا أطار أوكا إن ذا أسوكي حرام رحجي لكم عند ذا أوكا شيني الإحلال والإحرام كرم الله محله وكمل الصلاة والسلام له Allah ya karrama masaukinsa kuma Allah ya cika salati da salami gare shi ko kuma ya zama addu'a Allah ya karrama masaukinsa a matsayin ƙari kenan kuma Allah ya cika salati da salami gare shi wa rahima alahul kurama'a wa ahlahur ruhama'a Allah ya jikan danginsa masu daraja da kuma al'ummarsa sahabbansa kenan masu tausaya wa junansu kamar yadda Allah ya ce ruhama ubainahum ma hamara rukam muddin Allah ya ta cika salatin nan ya ta jin kansu waɗannan bayan Allah muddin girgije zai zubar da ruwa rukam ɗin shine girgije kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam tara anna Allah yuzhi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama wa hadara hamam muddin kurciyoyi za su yi gurnani wa saraha sawam muddin makiyaya za su kora dabbobin su kiwo wasa husam kuma muddin takobi zai yi tumbe ya bari a jikin wanda za a sarawa to Allah ya ta yin wannan i'lamu rahimakumullah ku sani Allah ya ji kanku amalar sulaha ko i'malu ku yi aiki rahimakumullahu Allah ya ji kanku amalar sulaha irin aikin masu kawo gyara wakda huli mu'adikum kadhal asihha'i sannan ku wahala domin kyautata makomar na gobe kadhal a asihai irin ƙoƙarin masu lafiya masu ƙoshin lafiya haka ake so ku yi ƙoƙari irin ƙoƙarin masu ƙoshin lafiya warda'u a hawa a hawa'akum rada a'da'i sannan ku tsawatar wa soye-soyen zukatanku irin yadda kuke tsawatar wa magautanku wa da lirrihlati a su'ada'i sannan ku yi tanadi domin maraita zuwa gidan lahira irin tanadin mutane nagartattu masu farin ciki da wamamme ranar gobe wannan duk liman ne yake faɗa akan mimbari waddari'u hulalal wara'i wadawu ilalar ɓama'i waddari'u sannan ku sanya silke riga kenan wacce za ta kare ku shafi na ɗari da 289 waddari'u layi na farko waddari'u sannan ku sanya riga ta silke durur jam'u dira iddara'a bi ma'ana irtada jir'an mutum ya saka riga ta silke an gane ko fadarra'a waddara'a bi ma'ana labisar dira'a to waddar in ku sanya riga a nan amma abin da yake nufi kawai riga ko ma wace aiki ko da ba sulke ba kun ga aika mai yadda imrul qasi ke cewa idza bakar ras baina jim'in wa mijwali idan ta yi miƙa ce ka ganta tsakanin masu sanya shimi riga kenan da kuma masu sa gyauto waddari'u ku sanya riga hulalal wara'i irin riga ta ado amma ta taka tsantsan da tsini da tanadi kada ku dinga sanya kaya na takama wa dawu kuma ku maganta ilalar tsama'i cututtuka na kwaɗayi wa sauwu awadal amali wa asu wa sawisal amali kuma ku daidaita karkatar aikinku duk wani aiki da kuka san ya karkace na ku daidaita shi wa asu kuma ku saba wa wasawisal amali ko kwanto na buri da abin da buri ke saƙa muku zan yi kaza zan yi kaza sai ya kamata ku saba wannan ku tsaya ku fuskanci gaskiya al'amari wasawwirul auha wasawwiru li awhamikum hu'ul al ahwal wa hulul al ahwal wa musawarat al a'lal wa musara'a wa musaramat al a'mal wal al yace wa sawwiru li'auhamikum hu'ulal ahwali wa sawwiru kuma ku dinga kamantawa li'auhamikum tunanunukan ku ku dinga kamanta musu hu'ulal ahwali sauyawar halaye yanzu kana cikin jin daɗinka da wadatarka da lafiyarka to a zatanka za ka iya wucewa ka kai wani lokaci ma a haka to sai ke so ya ce ka suranta wa kanka idan yau da gobe suka canja to ya za ka yi kan rayu ba tare da imaninka ya taɓa ba shine ma'ana sauburu ku suranta hu'ulal ahawali sauyawar halaye li ga tunaninku ku ga yaya al'amari zai kasance in Allah ya kwace lafiyar ko in Allah ya kwace dukiyar ko in Allah ya kwace mulkin ko in Allah ya kwace karfin in duk yanayi ya canja wa hululal ahwali kuma ku dinga kamantawa tunaninku hululal ahwali saukar tsarmakatai abubuwa na tsorace tsorace wa musawaratal a'lali kuma ku dinga surantawa ku dinga kamantawa tunaninku musawaratal a'lali wato hare na rashin lafiya an gane ko musawara shine hari irin yadda rashin lafiya take kawo mutane hari ballantana in ka girma shekaru sun zo akwai ciwon suga akwai ciwon zuciya akwai hawan jini akwai ciwon ido ko tafiyar gani akwai kaza to ka dinga kawo kana kamantawa tunaninka irin wa'annan abubuwan wa musara matal mali da kuma yankewar dukiya wal'ali da kuma dangi ko kuma 'ya'ya da mata مصارمة ينتي واكينا فأصبحت asbahat ليصرمنها مصبحين والذكر والذكر الحمام وسكرة مسرعه والذكر الحمام وسكرة مسرعه والرمس وهول مطلعه يتي والذكر kuma ku yi tintintini ku dinga tuna alhimama mutuwa kaga can yake cewa wa qala allazina ja minhuma wadda kara ba'da ummatin ai yayi tunani bayan wani dan lokaci yace wadda ba'da ummati nana unabbi'ukum bitawilihi fa arsiluni ko ana unabbi'ukum bitawilihi fa arsiluni ko ku dinga tuna alhimama mutuwa kenan ko shi can a baya a malhimamu mi'adukum a makama ta ɗaya wa sakarata masra'ihi da magagin wato tayarwar da mutuwa take wa mutum ku tuno wannan warramsa ku tuna kabari ku shewa wa haula matla'ihi da firgicin abin da yake wato ainihin wa haula mutbala'ihi wa mutbala'ihi ba matsala'ihi ba na yi kuskure da kuma firgicin mutbala'ihi wato abin da yake haɗuwa a cikin kabarin an gane shi ne ai ma ya ati sahibu wa huwa ma يطلع عليه من يطلع عليه من الشدائد كسؤال الملكين kamar tambayar mala'iku guda biyu da za su yi wa mutum a cikin kabari Allah ya fushe mu wallahada ku kuma tuna kushewar nan dai wa wahdatan muda'ihi da kuma kaɗaitatar muda'ihi wanda aka sanya a cikin kabarin walmalaka su tuna mala'ika wa rawata su'alihi wa matla'ihi da tsoron tambayar da zai wa mutum da kuma maganarsa in ka kalli fuskarsa ma yadda za ka ga mala'ika kai dai ka san ganin mala'ika ba kamar ganin mutane ba ne ko ba haushe ya ce ta gizi kenan wai aljani ya ga mala'ika shi kansa aljanin ya ga mala'ika sai ta yi gabji wal mahuddahara wal umakarrihi wa su'a mihalihi wa makrihi yace wal mahu kuma ku kalli addahara zamani wal umakarrihi da kuma lalacin ɗauki da yake kaiwa farmaki irin lalacin farmakin zamani sai ka ga mutum mai sadaka da kyauta da kyautatawa amma kuma yau da gobe ta karan masa da komai ba shi da komai ba wai sadakar ce ta karan masa ba sai ga wani kuma gashi tan shawara ki kuɗin da kudi ne da shi baya ciyarwa baya taimakawa amma kuma sai kaga kuma kuɗin nasa sun zauna kuma ka gan shi yana gadara ga ruwa to don haka lalaci irin na yanayi ku tuna shi fa kakkace don kana da kirki ma dole abinka ya zauna in ya ga dama in Allah ya kaddara sai ka ga mai shi din mai kyautata wanne yake rasawa in Allah ya ga dama kuma mai munana wanne yake rasawa wasu an halihi da kuma munin yaudara irin ta zamani wa makirhi da makircinsa kamba masa ma'alaman ba su ɗaya ba zamani ya goge wata alama da kasanta a da da magana sukun bila ake yi in ana magana kuɗi a ce in har ma aka ce a biya gagar kundila to ba wanda zai iya siya to yanzu in ka bibiya ka ji gidajen da ya bari na gado har yanzu kuwa waɗanda suka gada suna amfani da gidajen ba shi kaɗai ba kuma wataƙila shi ya yi ya tafi su sun yi sun tafi sun gama lafiya allahu alamu kuma koya bayan ta kasance wato da yawa ga abin da yake alama ce da an santa amma kuma yau da gobe ta goge wannan alamar wa amarra mat'aman ba so ɗaya ba yau da gobe suka suka suka suka sanya abinci yayi ɗaci suka ɗatata abinci gashi mai daɗi amma yanzu ya zama mai ɗaci wa tsaha ramraman kuma suka hallaka rindina wacce take tayi tanadi ɓaha-ɓaha shi ne wato a dandake abu ko a kawar da abu a tarwatsa abu a watsa abu to zamani ya watsa runduna ya halakar da ita wacce take ita rundunan nan mai tanadi ce wadda ta shirya sai da ta shirya ga yawa ga makamai amma yau da gobe ta tarwatsa wannan rundunar wadan mara malikan mukarraman sannan ba so ɗaya ba zamani ya ruguza sarki wanda yake abin karramawa a cikin mutanensa amma yau da gobe ta rusa shi hammuhu sakkul masami burin zamani shine ya kurumtar da kunnuwa wasahul madani burin zamani ya kwararar da hawaye daga idanuwa shine ka abin da zamani yake so wa ikida'ul matsami burin zamani shine ya wahaltar da wato ainihin wurin samu inda ake tunanin a nan ne za a samu almatsami shi jam'u matma kenan shine wurin da ake zuwa a samu abinci ko a nema ikida'u shai'i shine wahaltar da shi domin asali ma'khuzun ne min al-kudiyati wal kudiyatu kuma ita ce wata dutsanya ce da in ana haƙa rijiya in aka tarar da ita tofa in aka dinga saranta sai an kamar kauran kirya da mai waka yake faɗa da ɗan hamisu yake faɗa hamisu sunansa ko yake cewa saba kauran kirya ne kai a shekara sara amma a samu na ƙonawa da ƙyar mai waka saba wakilin tauri kaga ai haka ne a shekara sara amma a samu na ƙonawa da ƙyar to haka kudiya take a yin ana saranta amma sai ka ga ɗan kaɗan aka bincino shi yasa wa a ƙalilan shi ne yake ba da kaɗan in ya ga dama wa da kuma kaɗan ɗin masu ya wahalar da kai sannan ka samu kaɗan ɗin kuma ya ƙi isarka to shi ne ikida'ul matsani'i shi zamani burinsa shi ne wato ya wahaltar da wajen nema kaga mutum ya kwashi kaya yana ma tunanin kamar ba zai sai da su a garinsa ba ya niƙi gari ya tafi can wani garin ya zama ma kuɗin abinci da kuɗin mota ma yake nema ya siyar da abin da zai samu ya ci abinci ya hawo mota ya dawo kaga asara yake ne to burin zamani ya ga kaya haka duk da cewa a shari'a haramun ne zagin zamani la sabbin dahara fa inna ana daharu wa irda'ul musmi'i was sami'i kuma burin yau da gobe shine halakar da al musmi'i wanda yake faɗa a ji was sami'i da wanda ake gaya wa ya ji irda'u shay'i shine ihlakuhu halakar da shi to ko kuma ka ce burin zamani irda'ul musmi'i shine halakar da mai kiɗa wa sami'i da mai sauraron kiɗa amma hukumuhul muluka war ra'a'a hukuncin zamani ya haɗe sarakuna da kuma talakawa ba wai iyakacin talakawa ne kaɗai ke shiga wani yanayi ba ba kuma iyakacin sarakuna ne kaɗai ke shiga yanayi ba kowa ma yana shiga yanayi Walmasu da wal da wanda yake da talaka wanda aka ake jagoranta wal da kuma wanda ake wada'a shi shugaban wal da wal husada zamani ya haɗe sharrin zamani ya haɗe wanda yake hassada da wanda ake wa hassada kai da kanka da kake hassada kai ma dai yau da gobe za ka kyale ka ba wanda ake hasada ma kuma da yau da gobe ba ta kyale shi ba wal asawi da wal asada sannan zamani ya haɗe baƙaƙen macizai da kuma manyan zakoki na daji al asawi da jam'u al aswad al aswad kuma suna ne ba sifa ba shine baƙin maciji domin da a ce a al aswad sifa ce to da ba za a ce asawid ba sai dai a ce sud wa min aljibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud kaga shine jam'in aswad amma da aka ce asawid ala wazin afa'il to wannan ya zama asali suna ne kenan wal asada al asad jam'u asad wa yujma'u ala al usud ويجمع على الأسد usud kamar yadda yake cikin littafin ibn al-jawzi al-jazari a abin ibn al-asir al-jazari cewa usdul ghaba ko usdul ghaba to ana cewa al-usudu ana cewa al-asad ana cewa al-usud to zamani ya haɗe baƙaƙen mutizai da zakuna ما مول إلا مال وعكس الآمال وما وصل إلا صال وكلم الأوصال, وكلم الأوصال ما مول زامني بيتقى شوتار دوكيا إلا مال سياك هركتي مككما إلا سي دوكيا تازو سيلا سياك تتفكما to sai mu gani da me zaka ci dukiyar kana kallanta ka dinga ganin kai ba ita ce a gaban ka ba yanzu lafiyar kake so ma mawwala bai taɓa ba da dukiya ba illa mala sai ya karkace wa akasal amala ya kuma sunkuyar da buri ma'ana ya canja burin kuma yanzu ya zama akasin burin da ake so wa ma wasala bai taɓa yin kyauta ba illa wasala kuma face sai ya ɓira ya yi tumbe ya kwace abin da ya baka wa kalamal ausala kuma ya raunana gaɓoɓi kalama bi ma'ana asabahu bil kalam والكلم شيني روني rauni الجرح ومنه قوله آه، وقول قول المتنبي وهو يمدحك يمدح سيف الدولة يتي وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالماء جمع كليم كليم إنكم شيني جريح هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم shine mu'tazila a shine ba wannan ke cewa mu'tazila sai su canja fassara wa kallama Allah Musa taklima saboda su ba su yadda Allah yana zance ba sai kallamahu bi ma'ana jarrahahu bi hazafir al-hikma kaji ya masa rauni da da farutta na na hikima jarrahahu kai tabbal ya mu'tazila kallama Allah Musa kuma duk a takliman amma ba zance ake nufi ba to shi ne. Wakalamal ausala sai kuma zamani ya zo ya raunana gaɓoɓi wala sarra illa wa sa'a wa la'uma wa asa'a wala sarra bai taɓa kuma faranta maka rai ba illa wa sa'a face sai ya munana maka wala Umar ya yi lalaci wa a sa'a ya musguna maka sa'a ta farko kamar yadda kuke iya gani ah, shine a hazana ko a sa'a kuma shine a tabi ma siu shi ne zo maka da abin da zai bata maka rai wala a saha illa da da'a zamani bai taɓa kuma baka lafiya ba face sai ya haifar maka da wata rashin lafiyar warawwa al'awid da'a kuma sai ya razanar da masoyanka Allah Allah ra'akumullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah ya kiyaye ku ya ku masu sauraro na inji liman ila ma mudawamatul lahawi wai har yaushe ne irin wannan dawwamar da wargi wa muwasalatu sahawi da kuma sadar da rafkanuwa wa tulul israri da kuma wato ainihin tsawon ko yawaita nacewa akan zunubi sai yaushe za ku daina al-israr shine cewa ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa menene yake cewa ne a can suratul waqi'a yake cewa innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu يصرون على الحنث سنة أكن آه، كان الله سبحانه وتعالى كتوى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم wa asarru wa takbaru istikbara nacewa kenan to wa tulul israri sai yaushe ne za ku daina yawaita nacewa akan zunubi wahamlul asari da kuma ɗaukar nauyi na zunubi al'asar shine nauyaye-nauyaye kenan jam'u al'asar ko al'isir shi ma dai zunubin yake nufi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذه شيء ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ربنا لا تحمل علينا إصرا ككورا من الزنبي نوي نزنبي كما حملت الذين من قبلنا تسيوشيني إلى ما أي إلى متى حمل الآثار ɗaukar nauyi na zunubi wattirahu kalamil hukama'i sai izuwa yaushe ne za ku daina watsar da maganganu na masu hikima wa mu'asatu ilahi sama'i sai yaushe za ku daina saba wa ubangijin sammai ubangijin da ne ubangijin sammai wa huwa sama'i ilahun wasu al'ardu ila ilah amal haramu hasadukum wai yanzu ashe tsufa ba shi ne zai girbe ku ba kuna ji kuna kallo yana sassaƙe ku alharamu tsufa walmadaru mihadukum yanzu ba tubali ne ku ba ƙasa ita ce ku za a sa ku a cikinta ku kwanta in kun mutu amal himamu mudrikukum wai ashe mutuwa ba ita ce za ta riske ku ba wasiratu maslakakum ashe ba sirati ne hanyar ku ba amas sa'atu maw'idukum wai shin ba alkiyama ce ma'alƙalwal takku ba anan za ku je ku haɗu gaba ɗaya da ubangiji wasahiratu mawridukum wai yanzu ba farfajiyar tashin alkiyama ne magangarar ku ba nan ce ku inda za ku haɗu gaba ɗaya amal ahwalu tammatu lakum mursada shin ashe makatai na musiba ga mamiya ta alkiyama bata zama a bar tanadi ba saboda ku an tanade ta tana jiran ku alƙiyama nan fa ba fa wasu za a yi wa ba ku za a yi wa fa ku aka tanadar wa ita amma darul usatil hutamatu al-muqsadatu ashe al-hutamatu wuta wacce take hadamanniya al-muqsadatu wacce take a kulle ba ita ce darul usati gidan masu sabo ba harisuhum malik warwa'uhum halik me gadin su fa sunan sa maliku fa wanda fa baya sauraron uzuri wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makithuna laqad ji'tu ji'nakum bil haqqi walakin na aktharakum lil haqqi karihuna amabramu amran fa inna mubrimuna am yahsibuna anna la nasma'a sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubuna maliku kenan fa wa ruwa'uhum ashe buku cewa maganar su yan wuta fuskar su kenan inda za ka gani ka gane su halikun baƙaƙirin ce ba tanwirul hawalik ko haskaka duhai wa ta'amuhum samum ashe ba ku san cewa abincinsu wata ƙaya ce da ake kiranta ƙayar samumu ba wa hawa uhumus wa nam wa ta'amuhumus sumumu abincinsu fa dafi ne wa hawa uhumus samumu iskarsu kuma samumu ita ce iska wacce take mai ɗauke da zafi wannan assamumu jam'u sum wannan assamum shi kuma abincin iskar yan wuta kenan ba ta can kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani. la mala as'adahum wala walad babu wata dukiya da za ta taimake su ta sa su farin ciki a wannan rana wala walad na 'ya'ya wala adada hamahum wala udad ba wani tarin jama'a ko wani tanadi da suka yi da zai tsare su daga wannan masifar ala ku saurara wannan duk aka mimbari fa ake wannan rahimallahu ra'an malaka hawa hu Allah ya ji kan mutumin da ya iya mallakar son zuciyarsa wa amma masalika hudahu kuma ya nufi hanyar shiriyarsa. masalik jam'u maslak ko aqrabul masalik ila aqrabul masalif na dirdir ne ko aujazul masalif kuma na kan da halawi ko mutum shortcut kenan za a ce yanki hanyar yanki ta wa ahkama ta'ata maulahu kuma ya kyautata yi wa Allah yayi ya kyautata da'a ga lamarin lamarinsa shine ubangiji wa kadda ya wahala wa kadda ya wahala wa kadaha yayi kokari li rauhi ma'awahu domin tafiya makomarsa Allah ya ji kan wannan mutumi wa amila yayi aiki ma damal umru mutawi'a muddin shekaru mutawi'a suna masu miƙa wuya gare shi shekaru ba su ga ba a lokacin akwai dama to Allah ya ji kan mutumin da yaka waddaharu muwadi'a muddin zamani muwadi'an wato yana garawa da in ƙofofi suka rufe to fa kuma shi kenan sai Allah jaka a ɗaka wasihatu kamila kuma muddin ya yi haka a lokacin da lafiya tana nan a ciki akwai kafa akwai ido akwai kunni akwai hankali wassalamatu hasila kuma kubuta daga hare-hare da tashin hankali ya tabbata to mutumin da ya kokari ya kokari a ya bi tafarkin shiryarsa ya kuma kyautata yi wa Allah ɗa'a. ya wahala domin tafiya masa? to Allah ya ji kansa mhm. wa illa in ko ba haka ba da hamahu adamul marami adamul marami rashin abin nema da hamahu zai zo ya wato ya far masa wa hasarul kalami da kuma kasa magana kana so kai magana amma saboda magagin mutuwa ko saboda rashin lafiya ba za ka iya ba wa ilmamul alami da kuma saukar raɗaɗi na mutuwa wa humumul himami da kuma wato ainihin za mu ce da kuma saukar mutuwa ɗin ko kuma ƙaddamarwa ta mutuwa asali humum masdaru hammal amru ne idza qada ko kuma ƙaddara ƙaddarawar mutuwa a ƙaddara maka mutuwa to wannan zai zo ya hana maka yin abin da kake so kai wa huduwul hawasi da kuma huduwul hawasi wato shine gashirin a yawa yake cewa da kuma kurumtuwa ta alhawas majiyai kunne ya zama ba a ji ido ba a gani hanci ba a iya shakar abu daidai fata ba ta jin abu daidai alhawas kenan su ne majiyai guda biyar ne dama wa mirasul armasi da kuma gogewar kaburbura han kaito laha na wannan masifa hasaratan ko wato Yau, hasaratan da take nadama alamuha mu'akkada wato raɗaɗinta mu'akkadan abin tabbatarwa ne da ƙarfafawa wa amaduha kuma wannan masifar da za ta zo ta mutuwa lokacin zamanin ta sarmadan wato abin zarcewa ne fa ba wata rana kuma da za a ce an gama in aka tafi ba a yi sa'a ba wa mumarisu wato mai gogayya da ita wannan masifar mukmadan wato abin bakantawa yana cikin bakin ciki mali walahihi hasimun ma hasimun ba wani ne yankewa li walahihi ga wannan tsoro nasa wanda duk ya shiga cikin bala'in mutuwa wali sadimihi rahimun babu mai tausayawa wannan nadamar tasa ko kulli walin zajartuhu ba'da baini sadiman nadiman يعض اليدين ولا له مما عراه عاصم ولا له عاصم كما باشي da mai kariya mimma arahu daga abin da ya bujiro masa alhamakumullah Allah subhanahu wata'ala ya ganar da ku ya ku wayannan mamu masu sauraron wannan khutba ko أحمد الإلهام كو ألحمكم الله أحمد الإلهام Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ganar da ku Ahmad al'ilham mafi godewar wato ainihin al'ilham abin da zai zo a cikin zuciyarku. Allah ya ganar da ku ya sanya ya kimsa muku abin da ya fi dacewa da ya zama shi ne ya shiga zuciyarku. wa raddakum kuma Allah subhanahu wa ta'ala a'a wa raddan haka ne ko yawwa yawwa ha sunan ne ya cakuɗe sosai a wajen waraddakum kuma Allah ya sanya muku tufafi ya tufatar da ku ko rida al-ikram irin tufafi na karamci wa ahallakum daras salam kuma Allah ya saukar da ku a gidan aminci shine aljanna wa as'aluhu rahmata lakum kuma ina roƙa masa tausayi ina roƙa muku tausayi tausayin sa gare ku wa li ahli millatil islam tare ma da sauran majiya addinin musulunci wa huwa asmahul kiram domin Allah shine mafi baiwar masu kyauta wal musallim kuma Allah shine mai kubutarwa wassalamu amincin Allah ya tabbata a gare ku an gama hudu ba kenan qala al-harith bin hammam noma dan mai himma yace duk kun ji wannan hudu ba abin da zai baka maki tun daga farkon ta har karshe ba harafi mai dugo <laughs> gaba ɗayan ta ku duwa ku gani ko ba ku lura ba tun da ya fara ta har ya kai ƙarshen ta ba harafi mai dugo kun lura ai in kuka kula din daga ina ya fara ne kaga daga farawar cewa fa sallama mushiran sun maƙama yawwa yake cewa alhamdulillahi a shafi na 277 sadara ta hudun ƙarshe alhamdulillahi almamduhul asma'i almamduhul ala'i alwasi'ul ata'i ko tun daga nan kun ga shafi ɗaya shafi biyu shafi uku shafi hudu shafi biyar shafi shida in ka ga harafi mai ɗigo to ta'un ce ta'ul marbuda ita kuma asalin ta ha'un ce dama wadda na ɗaya daga cikin gwanin ta hariri a cikin makama kuma ga shi ba wai shirbe ake ba wa'azi ma aka ga dama a yi makama da ita hudu ba ce ba harafi mai ɗigo ko ɗaya a ciki قال الحارث بن همام نوما دم ما يتي فلما رأيت الخطبة نخبة lokacin da naga wannan kudu ba zaɓaɓɓiya ce bila saƙaɗin ba tare da aibi ba wa arushan bila nukatin kuma amarya ce mara ƙasbi an gane abin da ke nufi wa arusan amarya sabuwa ce to ba a santa ba tunda amarya galibi za a ganta budurwa ce to ita ma wannan ba shi dai bai ga wannan kudu ba irin ba bila nukat ba ƙasbi a fuskarta ma'ana babu ɗigo ko ɗaya a jikin kowane harafi da anil ijabi bi na matsiha wato sai mamaki ya ja ni mamakin tsarin wannan kudu ba al'ajibi abin wanda yake mai ban al'ajabi jila yau da anil ijabi bi na matsihal al'ajibi mamaki na tsarinta mai ban al'ajabi ko kuma burgewa na tsarinta mai ban al'ajabi sai ya sa ni jila'i wajen khatibi nemi ganin fuskar wannan malami mai hudu ba fa akhastu atawassamuhu jiddan sai na haɗu ina lura da shi sosai wa uqallibu at-tarfa fihi mujiddan ina jujjuya gani na akan sa mujiddan ina mai kokari ina mai kokartawa ko zan gane waye ila an wadaha li bi sidqil alamati annahu shaykhuna sahibul maqamati har zuwa lokacin da da gaskata wato da alamomi na haƙiƙa na gaskiya na gano cewa ashe ya bayyana gare ni cewa ashe ma'abocinmu ne dai dattijanmu ne dai ma'abocin makama shine abu zai walam yakun buddun min as-samti fi zaka fi zalika waqti to babu makawa na dole sai da na kawaici a wannan lokaci tun da hudu ba ake yi ba a surutu ana hudu ba fa amsaktu sai na kame hatta tahallala hallala min alfardi har sai da ya sauke nauyin wannan farari. wa halal intisharu fil ardi ya zama fita a yi kasuwanci a ban ƙasa kuma ya halatta wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi aka idan da sallar juma'a thumma wajahatu tilqa'ahu sannan sai na fuskanci wajensa waftadartu liqa'ahu nayi gaggawar haduwa da shi falamma lahazani lokacin da ya ganni khaffa fil qiyami sai ya sauƙaƙa wajen tashi wa akhfa fil ikrami ko wa ahfa ya kai matuƙa ikirami wajen karanta ni thumma mastashabani ila darihi sannan sai ya abokance ni zuwa gidansa a ah, maraba maraba mu tafi gidana wa auda'ani khasa'isa asrarihi ya kuma bani ajiyar zababbun wato sirrance sirrancen sa ai ji bayan mun rabu ai kaza ne ya faru ai har ma da kaza yanzu ma ni ne kaza ai yanzu ma ina da kaza wahinan tashar tashara janahu lokacin da fukafukan duhun dare suka yatsu suka yadu a ko'ina ma'ana dare wa hana manani lokacin bacci yayi a liman fa gidan liman ake manta a haɗara a kalmudani sai gashi kuma ya kawo ya halarto da butoci na giya <laughs> yanzu ba a gama aka gama na hudu ba akan aji tsoron Allah sai gashi shi hazo da tunjalai na giya a barik jam'u ibrik shine abin zuba shayi ko giya wanda yake da hannu kuma yake da zumbutu almudam kuma giya kenan ma'akumatan wacce aka rufe ta dami da madoni ma'ana sabuwa ce ma sai balla wannan ɓam ɗin abin da ake ɓame ta ne madomi faƙultu sai na ce a ta hasuha a maman naum wa an ta imamul ƙaun fankwaɗa giya kake in za ka yi bacci kuma kai kake zon mutane sallah ƙala ma sai abu zai da ya ce min kame bakinka ana bin hari khatib wa bin laili atib ce na ji ni da rana ne nake liman amma da daddare daɗi na nake ji <laughs> <laughs> ana bin nahari aqib wa bil laili ana bin nahari khatib wa bil laili aqib kaji fadan Allah fa qultu lahu sai nace da shi wallahi na rantse da Allah ma adiri ban sani ba a ujabu min tasallika an unasika wa masqati rasika shin ni zan yi mamaki ni a ajabu zan yi mamaki ne min tasallika an unafika manta mutanenka da kai jama'arka wa maskata rafika da inda aka haife ka shine zai ban mamaki yanzu ka tafi kaji ka zauna a wuri gaba ɗaya baka tunanin gida shine zai ban mamaki an min khitabatika ma a adana suka ko kuma mamakin hudu baka wacce take ba taɓa ganin irin ta ba tare kuma da wannan datti naka ka je wa mutane hudu ba da rana kuma da daddare a zo a ganka da giya a gidanka wa madari kasika da kuma kewayawar gidauniyarka ta giya fa ashaha bi wajhihi anni kawai sai karkatar da fuskarsa anni ga barina sun maƙalas ma'amin ne sai ce to saurari sai ya waƙa sai لا تبكي إلف ilfanna'a ولا دارا ودر مع الدهر كيف ما دارا واتخذ الناس كلهم سكنا ومثل الأرض كلها, كلها ومثل الأرض كلها دارا واصبر على خلق من تعاشره وداره فاللبيب من دارا ولا تضع فرصة السرور فما تدري أيوما تعيش أم دارا واعلم بأن المنون جائلة وقد ادرت على الورى دارا وأقسمت لا تزال خانسة ما كر عسر المحيا ولا وما دارا فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منه كسرى ولا دارا يتي la tabki ilfan yace kai karka kuskura kai kuka ga wani dan uwa na da ya bar gida ya tafi ya bakka duk wanda ya tafi ya bakka kakka masa kuka shi ya so ya tafi yale shi kawai wala dara kakka wani bar gida kuma kai wa gida kuka Yanayin ne sa ka bar gida kawai in ka sa gaban ka gabas ka tafi kawai wadur ma'ad dahari kawai ka kewaya tare da zamani kaifa ma dara duk yadda zamanin ya kewaya in yayi kirki yi kirki in ya ɓaci ɓaci kai ma wata kizin nasa kullahun sakanan kamar da mutane gaba ɗaya duk abokan zaman ka ne kawai wa masjidil arda kulla hadara ka kamanta duniya kawai a matsayin ko ina gida ne kakkace sai garinku sai iya lungunku ba hanyar shigan mota ba hanyar kaza nemi duk inda za ka zauna inda zai daidai da rayuwarka kawai ka zauna ka kyala wannan wasbir ala hulki man tu'ashiru kuma ka jurewa ɗabi'ar wanda kake zaune da shi wa darihi kuma ka kyautata zama da shi ka dinga rarrashin sa fallabi mai hankali man dara shine wanda ya iya kyautata zama da wanda yake zaune da su in inyamurai ne in yarbawa ne in bare bari ne in fulani ne in hausa ne yan uwanka in ma turawa ne ko larabawa lura me suka fi so kawai kai shi kenan a zauna lafiya wala tudi fursata sururi karka kuskura ka samu wata dama ta farin ciki kuma ka tozartar da damar ma ta diri baka sani ba a yau ta ishu. kwana ɗaya za ka rayu a duniya am dara ko zamani ɗaya dara daratun zamani kenan ɗaya daga cikin sunayen zamani wa'alam kuma ka sani da annal manuna cewa mutuwa ja'ilatun yawo fa take yi wa qadiddarat alal wara kuma fa ta kewaye dara ta kewaye sasanninta shine ke kasa ƙurin ta'alal wara akan talikai gaba ɗaya ita ta duniya mutuwar ta sanya talikai a tsakiya ita ta yi musu kamar yadda wata yake wa wannan hasken yadda wani ke kasa ƙuru yake wa wata ƙawanya to ita ma duniya iddar ta yi ƙawanya daran irin na ke kasa ƙuru alal ta saka talikai a tsakiya fa kai fatur najatu eh wa aqsamat kuma duniyan nan eh, mutuwar nan ta rantse la ta zalu satan cewa ba za ta daina farauta ba ma karra asaral mahayya muddin asarar muhayya zamuna asarar mahaya zamuna biyu na rayuwa muddin za su dinga kai farmaki farin ciki da bakin ciki ko kuma dare da yini in dai akwai dare da yini to ita ma mutuwa akwai ta wa ma dara kuma muddin Eh, wato wa madara da abin da ya sauka akan zagayen yini da dare muddin akwai dare da yini da abin da yake sauka a cikin dare da yini na masifu da abubuwa to ita ma mutuwa akwai ta fa kaifa turjan najatu min sharakin to ya ma za a yi a ce wai a yi fatan kubuta daga wani tarko lam yanju minhu kisra wanda sarki kisra ma bai tsira ba wala dara ballantara dara ibnu bahman uban kisra din dukkansu mutuwa ta gama da su to kafa ji bayani kala sai mai ruwaya shi su dan hammam ya ce falamma ta waratna alku'usu lokacin da alku'usu gidauniya ta giya gidauniya gidauniya ta giya ita waratna ta zagaya mu an gane ko aka kewaya mu aka zuba a wannan nima aka zubo min kawai sai aka hau shan giya wa ɗaribatin nufusu a lokacin zukata suka yi farin ciki jarra'a ne yamina bayan an sha an bugu to sai ya sa ya kwankwada min wata rantsuwa alghamusa wacce take ta bilmiyarwa wacce baka isa ka warware ta ba ya sa ni sai da na rantsuwa ala an ahfaza alaihi musa cewa lallai in yi alkawarin zan kiyaye masa annamusa sirrinsa annamus shine sirri kamar da ke cikin hadisi na nana Aisha na wahayi lokacin da nana Khadija ta tafi da manzo Allah sama wajen wara bin Nawfal da ya bashi labari sai ce zalikan namus wannan shine abokin sirrin da yake zuwa wa annabi Musa Jibril kenan Fatta ba'atu maramahu sai na ba abin da yake so burinsa wa ra'aytu zimamahu kuma na kula da alkawarin da na ɗaukar masa don haka ko mun fito masallaci ranar juma'a ba zan ce to limamin nan na kufa ga abin da yake ba <laughs> sai ne masa shiru kawai wa nazzaltuhu bainal mala'i manzilatal fudayl kuma sai na saukar da shi na bashi matsayi irin a bainal mala'i in muna cikin jama'a manzilatal fudayl irin yanda ake wa malam abu ali fudaylu ibn iyad wani malami ne shahararren da ya shahara a wajen zuhudu da gudun duniya da ibada lokacin haruna rashid aka yi shi in yi wa'azi sai an yi kuka <clears throat> wanda lokacin haruna rashid wata rana ya ɗan ji a zuciyarsa kamar ya ɗan samu rauni na imani sai ce to yana bukatar a nema masa malami a kai shi wajen raja abu na hayawa ya ɗan yi masa wa'azi sai ya ce ana bin ka bashi ne ya ce ana bina to ga wannan ka biya bashi aka kai shi wajen malam wani aka kai shi wajen duk wanda ya je wajen sa an gama to shugaban kasa ya zo kaga ai shi kenan akwai dan wata layi ka san akwai kamar yanzu ne ka ce wannan akwai wani masallaci da ban ƙara saba da wata yan makaranta ta akwai wata santa ta ko yan al'amura akwai haka dai to da sai duk inda suka fito sai haruna shi ce wala azin nan bai gamsar da ni ba mu canja malami har sai da aka ce to aje wajen subailu bin iyad abu ali ana zuwa aka kwankwasa kofa shiru aka kwankwasa kofa shiru aka daɗe sai da suka kasa kunne sai shi dogarin ya je shi yana sallah yana karanta faɗin Allah subhanahu wataala wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم yana maimaita ayoyin nan yana tafasa kuka tun da suka zo sun tsaya sa'a guda wayannan ayoyi yake ta maimaita yana kuka ya kasa ruku to da ya ji buga ƙofar ta yi yawa sai maza maza ya kai ya ruku'u ya ɗago ya sujada ya ɗago sai ya zo bakin ƙofa aka bubbuga ƙofa sai ce waye sai dogarin ya ce amirul mu'mini na bibabika sarkin mummunai ne ya zo gashi da kansa sai ce sarkin mummunai ya ce ai ban aika masa ya zo ba na ban nemo shi ba ya ce eh to ka buɗe sai kawai mabban za ta <laughs> je ta da sallah sai ci gaba da sallah aka buga aka buga aka buga ya ta sallarsa yana sai ci gaba da karatunsa yana kuka har sai da dogarin nan ya gaya min magana ya ce kai wai kai wani irin mutum ne ne kai ba malami ba ne baka san akwai haƙƙin amirul mumin na a wuyanka na kai mai da'a ba ya nemi muka buɗe ƙofa ba za ka buɗe ba to sai ya maza idan da sallar sai zai ce walakin nahal islamu an yuzilla mu'minu nafsa amma musulunci ya ce kan mumini ya kaskantar da kansa me zai me zai mun muna da alaka da shi ne ya umarci wani abu ne ya ce ayi ba ayi ba ko ya hana ayi wani abu mun sai ce to tun da dai akwai haƙƙin mu baya a wuyanka ka buɗe sai sai ya buɗe suna shiga suka tarar da ɗakin nasa duhu ba wurin da za ma ka iya gani inda za ka ɗora ƙafa a haka a haka suna neman wuri har Allah ya sa garin lalibe shi haruna rashid ɗin fa sai hannunsa ya faɗa kan cinyar kudai sai fudail ya ce awwa yadun na'ima launa jatminan na ka ji hannun manya sai laushi ya ce sai dai hannun allah ya sa ya tsira daga wuta sai sa a ya tsira daga wuta sai kawai haruna ya kashe da shuka ya yi kuka ya kuka ce ka kara mun abin da ya kawo ni kenan kamun wa'azi ya yi masa wa'azi ya yi masa wa'azi ya kuka sai ya ce masa to ranka da eh za mu wuce to Allah tambaya muke ko akwai bashi ya ce akwai basussuka ya ce to Allah nawa ne ya ce bashin ubangiji da yake zina na lafiya da ya bani da rayuwa da ya bani ban iya gode masa godiyar da ta dace da shi sai ce ba wannan nake ba ina nufin bashin mutane yace amma dai ban taba ganin wanda bai iya sakayya irin ka ba ka zo in shiryar da kai zuwa lahira kai kuma kana neman bani duniya ce to ku tashi ku tafi suka yi aka yi aka yi duniyar nan <clears throat> sai da ƙyar da ya fatattace su to da ya fatattace su sun fita sai suka ƙi tafiya sai suka tsaya suna fita sai ga matar kodal ɗin ta ashe tana jin abin da yake sai ta fito ta ce amma baka kyauta mana ba kwanan mu nawa ba mu da abin da zamu sarrafa a gida a kawo kuɗi ka ƙi ka aya suka ce to maza mu koma wataƙila bai san da wannan ba suna komawa suka je da kuɗin ya fashe da kuka ya ce abin da za ku min kenan kai ƙarshe dai sai da ku yangasta ta ga alamar an cutar da shi ta fito ta ce gaskiya fa kun cuci mutumin nan na daɗe ban ga ya kai lokacin da baya ambatan Allah ba irin zuwan kunna ku tafi ku ba wuri ya ci gaba da ibada dole haka suka kwashi kuɗin su suka fita duk da fa karɓa wai ba haram ba ce to yana da kima da mutunci da daraja to yace sai na ɗauke shi kamar fudailu bin Iyad ne in ana cikin jama'a wa zaila ala makhazin lai kuma na sauke mayafi da labule akan wannan abun kunyar tasa na dare walam yazal zalika dabuhu wa dabi to fa shan giyar nan ta darafa bai gushe ba shine ɗabi'a ta da ɗabi'arsa ila an ta hayya a iyabi har zuwa lokacin da tafiya ta komawa ta ta shiryu ka wadda'tuhu sai na ban kwana da shi wa huwa musirrun ala tadlis a lokacin yana mai nacewa akan cakuɗa ƙarya da gaskiya wa musirrun yana mai ɓoye haswar khandari tsotsar wannan giya to wannan makama ta ƙare tammat bihamdillahi wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa